sauraron filin sai bango ya tsage assalamu alaikum jummai ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin idan kuna biye da mu a makon jiya alhaji kabiru tanimu turaki ministan ayyuka na musamman wanda kuma shine shugaban kwamitin kokarin neman hanyoyin samun zaman lafiya a najeriya ya fara baiwa aminu alhaji amsar tambayoyin da ya yi lokaci ya ƙure. a saboda haka yau minista turaki zai ci gaba da bada amsa akan ko jihohin da aka sawa dokar ta ɓaci su kaɗai ne aka tabbata akwai 'yan boko haram a cikinsu da kuma cewa binciken da kwamitin neman sasantawan yake yi zai tsaya ne a jihohin arewacin najeriya ko kuma hadda na kudancin najeriya to alhaji kabiru tanimu turaki zai ci gaba da bada amsa to na biyu kamar da na faɗa yawan hare-haren da ake yi yawan bamabamai da ake tayarwa wasu matakai da ake ɗauka waɗanda suke ƙara zama barazana a kan tsaro na wannan wuraren ya fi abin da yake faruwa a wasu jihohi a najeriya wannan shine dalilin da ya sa da gwamnati ta yanke shawarar za ta sa dokar ta ɓaci to sai ta sa a kan waɗannan jihohin guda uku kawai wannan shine bayani kenan amma kuma ta'addanci ana yin shi ko ina laifi ana yin shi ko ina kuma ba za ka iya hana mutane da yin laifi ba su kuma masu laifi a kowace kokarin da suke yi shine su ga cewa sun aikata laifi wannan kamar dangantaka kyanwa da bera ne hmm. wannan zai boye ya nemi ya taba wannan wancan zai boye shi ma ya nemi ya kama wannan wannan shine bayani Alhaji Aminu mai alayyahu. To ga tambayar mu ta gaba. Sunana Salu daga jihar Kaduna Rigasa wanda aka fi sani na da Salu Ciyaman na kanikawan keke na Pep na Abuja. Ina wa minista barka da zuwa cikin wannan shiri na sai bango ya tsage. To, tambaya ta ta farko ga minista ita ce a dalilin wannan kai harahare, aka soke babura aka kawo keke napep kuma aka ma har yanzu ina jin cewa su ma keke napep da aka kawo an fara kai wasu harahare a kansu har yanzu dai ina ganin kamar cewa ai bata sake zani ba ana nan dai a gidan jiya tunda ina tunanin an soke saboda sakamako ana kai harahare a wa'annan babura ne kuma an soke wannan babura amma still har yanzu ana kai wannan harare da wa'annan keken napep so wani irin mataki shi kuma minista ya dauka game da wannan Na'am, Alan Salu man ba minista ne zai ɗauki mataki ba, <laughs> jami'an tsaro ne suke daukar matakai. A koyaushe aka yi doka irin wannan, wadda take hana yin amfani da wasu abubuwan hawa, misali kamar 'yan acaɓa ko hawan babur a wurare daban-daban. Shugabannin waɗannan wuraren su ne suke da alhakin ɗaukar wannan matakan. Misali, hana hawan babur da aka yi ko a jihar Yobe ba wai gwamnatin tarayya ne ta yi wannan ba, gwamnatocin waɗannan wuraren ne su suka yi. Na biyu, an samu rahoto kuma bincike ya nuna cewa akasari mutane da suke aikata laifi za su hau babur su zo su harbi mutum ko su je su cinna wuta a wani wuri ko su tada bom ko wata nakiya a wani wuri idan jami'an tsaro sun bi su da mota sai su shiga wani lungu ko loko inda mota ba za ta iya shiga ba idan kuma jami'an tsaro suka ce za su sauka su bi su a guje to ba za su kai gudun babur ba saboda haka ba za su iya kama su ba za su arce su sha su tafiyar su amma idan aka ce za a hau keke lafiyar a aikata to keke lafiyar baya da gudun da babur yake da na biyu keke lafiyar ba zai iya shiga lungu ko wani loko da babur zai iya shiga ba saboda haka mai aikata laifi dai zai ci gaba da aikata laifi ko ma ka ce ka a hau keke na fef ka a hau babur ka a hau keke to zai iya hawan doki ko ya hau jaki ko ya hau raƙumi ya je aikata laifi mai yin laifi ba zai daina yin laifi ba kamar yadda jami'an tsaro su ma ba za su daina yin yunkurin ganin cewa ba aikata laifi ba ba za su daina yunkurin ganin cewa sun kare rayuwa dukiya da mutuncin 'yan najeriya ba saboda haka abu ne wanda zai ci gaba kuma abin da nake so a ƙara fahimta a koyaushe gwamnati da jami'an tsaro suka ɗauki wani mataki wanda suke gani zai hana aikata laifi to masu laifi da suke aikata laifin nan tunaninsu shine to wace hanya za mu fito da ita kuma wanda za mu ci gaba da abin da muke yi tun da an riga an datsa wannan hanyar shine gaskiya amma wannan keke napep ɗin. ko da yake ana amfani da shi ana aikata laifi amma magana ta gaskiya yawancin laifuffukan da ake aikatawa a lokacin da ba hana hawan babur ba ya ragu fiye da yadda kake zato saboda haka wannan matakin da gwamnati da jami'an tsaro suka ɗauka na cewa an hana amfani da babura a wuraren da wannan barazanar tsaron ta yi muni mataki ne wanda sulhi ya sa an samu nasara fiye da ake zato a waɗannan wuraren. To ga tambayar mu ta gaba. To. To sai kuma mai girma minista ni ne Nasiru Adamu El Hikaya a nan Abuja. A mai girma minista kwanan nan kaji ka Maiduguri da kanka da wata tawaga ta musamman. A shin menene ka gudanar a Maiduguri dinnan? Abu na biyu shin yaya ka ga yanayin nasarorin wannan doka ta ɓaci a Maiduguri? Abu na uku Shin kana ganin gwamnatin tarayya watakila da yake muna samun labari ko kuma jami'ai na cewa ana samun zaman lafiya za ta iya nazarin rage tsawon wa'adin wannan doka ta ɓaci da yake ana cewa wata shida ne watakila zuwa a ce ko wata uku ko wata hudu gwamnati ma na tunanin za ta iya janye wannan dokar. Sannan mai girma minista mun dawo nan kusa da Abuja wato jihar Nasarawa akwai maganan nan ta matsafa waɗanda suka kashe jami'an tsaro. waɗanda ko da yake su ba ma maganar 'yan ali suna lidda a wata wal jihad ba ne amma shi mai girma minista waɗannan matakai kuke ɗauka wajen ganin kun sasanta waɗannan mutane na baba alakiyo da ke jihar nasarawa da sauran al'ummomin jihar da ake cewa dama mutane ne masu ƙaunar zaman lafiya na gode kwarai da gaske wassalamu alaikum to malam nasiru kai ma kamar sauran masu sauraron mu idan ka saurari wannan filin a ranar alhamis da muke sawa batun abin da kwamitin minista suka ji suka yi a borno za ka ji ansa <laughs> to minista a gare ka to madalla malam nasiru abin da muka je yi jihar borno abu ne wanda muka zagaya ko ina muke yi idan an ce ana son a ɗauki matakai da za a kawo sulhu idan an ce ana son mu ba da shawarwari da gwamnati za ta yi amfani da su a fito da tsarin da za a yi maganin hanyoyin rikice-rikice da suke addabar najeriya ba jihohin arewa kawai ba kan mu manta akwai rikici na addini kan mu manta akwai rikice-rikice na siyasa kan mu manta akwai rikice-rikice na kabilanci da ire-irensu a wasu wurare ma za a ga an haɗu an haɗa ɗaya ko biyu daga cikin irin wayannan rigime-rigime an cakuɗa ana samun rashin lafiya to muna zagayawa ne kuma mun je borno ne domin mu tattauna da mutanen da suke da alhaki a wayannan abubuwan domin mu samu abin nan bayanansu mu tattauna da su wani abu idan mun zauna abuja ba za mu samu cikakken bayanin ba wani abu ko da mun samu cikakken bayanin ba zai kai a ce mu je borno da kanmu da idanuwanmu mu yan kwamiti mu ganar wa kanmu abubuwan da ake faɗa mu tabbatar da su da gaskiyarsu ba to mun je borno kamar da muka je wurare daban-daban mun samu mutanen da suke da alhaki mun tattauna da dattijawa mun tattauna da jami'an tsaro mun tattauta da wasu mutane waɗanda wannan abubuwan suka shafa waɗanda ko sun rasa dukiyarsu waɗanda ko an aibata su waɗanda ko a'a sun ma rasa wasu masu gidajensu waɗanda uh, wasu sun rasa matansu wasu sun rasa 'ya'yansu tun da ɗaya daga cikin abubuwan da ake so baiwa gwamnati shawara shine irin gudunmuwar da gwamnati za ta baiwa waɗannan mutanen domin su samu sauƙi su samu sassaucin gudanar da rayuwarsu kamar da take da to kaga lillahi wa rasulihi dole mu je mu ga wayannan wuraren mu ga irin bannan da aka yi mu ga wadanda aka yi banna domin mu samu sukunin sanin wace irin shawara za mu bai gwamnati maganar nasara ba shakka ina tabbatar maka da cewa wannan dokar ta ɓaci da aka sa wuraren nan guda uku ta kawo sauƙi akan barazanar da ake wa tsaro kuma ta kawo ƙarin fahimta da gyara dangantakar da ke tsakanin jami'an tsaro da fararen hula da ake taimakawa bayan wannan ya ba jami'an tsaro dama su kansu su zo wasu wurare da aka zo aka kama kamar ƙananan hukumomi guda bakwai a jihar borno waɗanda aka kori jami'an tsaro aka kori malaman makaranta aka hana duk wani abu wanda zai nuna akwai gwamnati a wuraren yin tasiri to ya bai gwamnati dama ta sake karɓo wayannan wuraren ta 'yanto mutanen da suke zaune a wayannan wuraren da dai abubuwa da yawa wanda idan na ce zan ci gaba da lisa su mutane suna iya tunanin kamar a'a ai kamfen ne nike wa kwamitin mu ina yi wa ina kada kwamitin mu akan eh, eh, mun yi kaza mun ko mun yi kaza ko kuma a gwamnati ta samu nasara a nan ta samu nasara a can amma lillahi wa rasulihi abubuwa ne waɗanda idan da za ka yi magana da wani mutum wanda yake wani ko'ina a cikin wa'inan jihohin guda uku zai tabbatar maka da cewa ba shakka wannan dokar ta ɓace da aka sa a bace wadda ta kawo ci gaba a tsaro da aka yi a wannan wuraren saboda haka an samu nasara fiye da da ake zato maganar kawo sassauci akan magana wannan lokacin da ake fita magana ce da na riga na bada ansa. Muna ƙara godiya da ka samu dama ka zo wannan filin ka ansa wasu daga cikin tambayoyin masu sauraronmu. Madalla. Muna kuma fatan Allah ya baku sa'a. Amin amin amin muna godiya Allah ya saka da alkhairi. To ina kuma fatar Malam Ahmed Saka da Malam Garba Muhammad da Malam Ibrahim Muhammad da Malam Ɗanladi Ladan da kuma Malam Ya'u Garba dukkansu daga Bauchi za a yi mana aikin gafara idan daga cikin amsoshin da Minista Turake bayar bai amsa tambayoyinku ba, domin kun san irin matsalar da muka fuskanta a ranar da muka yi ƙoƙarin ɗaukan wannan shiri a kan faifai, a saboda haka a yi mana haƙuri sai wani lokacin. A halin yanzu kuwa amadi don wakilan sashen Hausa Nasiru elhikaya da Abdulwahab Muhammad da suka taimaka aka ɗauki wannan shiri a faifai. Jummai alice ce daga nan birnin Washington DC ke cewa a huta lafiya. Kuma idan Allah ya kai mu a shirinmu na gaba za mu ida gabatar da shirin da muka ɗauka a kan ƙananan hukumomi da muka jingine a saboda mu gabatar da wannan shirin. Muna fatar za a ci gaba da sauraron sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.